ta ta bi haifula yusaru ma an husa ma'unukila ma'ar salamati ila ta gadi dina wa'iki zabi wa yi kuta fafin ba an nasu alaihi amala da a shaɗin watan shahadatu sama'i istitabatu shi kasance maganar nan ta sosai watan istitabatu istitabatu shi kasance maganar nan ta ba sosai sosai a kan da ita Abin da baje ce wa sama'i watan ga watan an ta kasance watan sama'an an shi kasance watan abin ya watsu sosai sosai watan min al'udul wa gairihim daga adalai ko wani su shi ke zama shi ne amshi wannan a shahadatu sama'i banda inda ya kasance abin bai watsu ba sai labari wanda ya kasance labarin ya watsu sosai kowa da kowa duk mahimmancin mu'azamin mutane sun san da wani labarin to ita aka ce mashi shahadatu sama'i amma kuma kakka ayyana ka ce ga wani kajiya in kun ka ce ga wani kun kajiya shikenan ta tashi daga zama shahadatu sama'i ta koma shahadatu naqali shaidu na cirantuwa don haka sai a ta zuwa taske waɗannan da an ka ce sun jiyo su za a nema su ba da shaida ba kai ba kai ka zama shaidu shaidu kenan don haka shi wutar ɗora shi ɗinta istifafafin shi kasance wannan abin ya watsu to me ake kuma fara? sai su fassara shi yake da haifi lokacin da la yusaru ba iya takaice man wannan da yake nikila an ka ta a sama'uji min da gare shi la yusaru ba iyakance watan wannan da nikil an ka nakaltu asma'uji an huda gare shi to shi a shar'inta sai kasance wanda an kajo magana nan gare shi ba iyakance shi sai ka ce kawai watan sami ina mina sikati sami ina mina al'udul wa Sama an fashiyan mun jiyo daga adalai da wani su an fashiyan ji wanda kasance ya watsu an ciwa ne haƙiƙa dan uwan wani na wasu guda uban su guda ko ku gidan da wane yake ciki hakika wane ala mai shi ko kuma kaza ko kuma kaza ko kuma kaza to wannan ita aka ce mishi haratu sama'i da hes lokacin da la yusunu ba a takaice man wannan da nikila an ka nikalta as-sama'u ji anhu da gare shi ma as-salamati sannan kuma samu tsira shi daga cikin sharuɗanta shari'i na farko dai an ta kuma musa fiye shari'i na biyu ma as-salamati arin zai rami irtiyadan daga kukanto yurdi wanda ke sadarsuwa ila tadlidin zuwa ga kuskure da tadlid iktibin zuwa ga kuskure na karya au ikizabi amda ko kuma ta karya da gangan yana daga cikin shirɗanta shi kasance maganar nan da an ka faɗi ta tsira ni irtiyadan daga kukanto kukanto yurdi wanda ke sadarsuwa ila igladin ila tadlid iktibin zuwa ga kuskuren ƙarya abinda aka ce ma galibi kai kai ƙarya amma da kuskure ba da gangan ba maganar da ka faɗi ta saba ma zahiri ka faɗi magana da kasance hilafu waƙe ce amma ka faɗi ta da kuskure ba da gangan ba wannan shi aka ce ma ta galibi galad kenan to maganar da ka faɗi da niyyar ƙarya ita aka ce ma ikizabun wannan ka zubin cikin tsa wannan kuma ƙarya ce amma da kuskure to abinda ake ɗin wannan shida shi kasance abin nan da ka faɗi abin nan da su shaidannu suka faɗi shi kasance bai kai zuwa ga kuskuren ƙarya ko kuma watan ƙarya da gangan abin da an misali na nan ga kamar yanzu wata matsala ta faru ta gida wani na ya ce gidan wani nashina Ya ce gidan wani nashina aka tafi ɗan shahada wadda kasance ta haƙiƙa ba a samu saboda abin ya ɗauki lokaci ƙwarai aka samu shahadatu sama'i cikin garin nan akwai mutum ɗari waɗanda ya kasance warin waɗannan mutum zuna. mutum biyu sun kace lallai hakika gidan da wane yake ciki ba na na ba mun jiya daga adalai da su amma an fashiyan cewa gidan da wane yake ciki wane ara mai shi ko kuma abun wane ara mai shi ko kuma kakan wane ara mai shi amma cikin garin nan cikin garin nan akwai ire su sun kai mutum ɗari waɗanda kasance sun yawan shekaru waɗannan amma kuma duk ba su da wannan labari in ba mutum biyu su sun ka san wannan labarin kaga in ka diba wannan zai kai ga a ƙaryata su ko kuma a kuskurantar da su ko tun da hawa su ya cikin garin ba kuma sun ce fa sami ina